dutse hannun riga ranar asabar aka ɗaura auren maimuna a garin katsina wani abin mamaki ko in ce abin lura da tambaya shine mutanen da suka halarci ɗaurin auren babu iyaka kuma tun daga can Legas suka zo a jirgin sama daga nan motoci babu iyaka suka ɗunguma ɗiban mutane suna kaiwa gidan malam nuhu inda aka ɗaura auren shin a ina jamilu ya samu mutane haka ko da yake yana da masu gidan rana wato kuɗi abinda mutane suka fi bauta mafi da mahaliccinsu idan mutum yana da kuɗi sai aka yi rashin sa'a irin kuɗi Kuɗinsu Jamilu ne wanda ba su wahala ba su wahala ba suka tara to haka za su rinka kashe su babu damuwa kamar dai Jamilu ina iya cewa hayan mutane Jamilu yayi a matsayin iyayensa 'yan uwansa da abokan arziki da ma wasu suna zuwa gayyan shoɗi balle an gayyace su ya ba irin na kati ba na naira aiko dole mutane su amsa kiran gaggawa a can bangaren uwar ɗiya kuwa Hajiya Hassana mamaki ne ya cika ta ganin ko akwati ɗaya Jamilu bai kawo ba kai ko hankicin ita kanta maimuna ta kasa gane kan angon tana so ta tambaye shi tana jin tsoro dole suka hakura a haka wato yanda ya tsara mutane suka fara tsegumi da yan kananan maganganu balle kuma da suka ga bikin bai yi armashi ba domin ta bangaren ango babu wani fati da ya shirya sabanin tunaninsu wanda suka cika mutane da kauɗi da surutu akan bikin duk da haka hajiya sana ta yi rawar gani tunda ta ɗinka mata suturu na alfarma da ke ce raini masu tsada da kyau don kawai ta yi shagalin biki sannan ta haɗa gagarumin fati na mata iyayen giji wato mota modas party babu kowa a wurin sai hajiyoyi masu kumbar susa ta kashe kuɗi sosai da daddare da za a kai amarya gidan miji basiru da kabiru suka kira su akan cewa suka kira su akan cewa su yi hakuri kada su ga ango bai yi abin a zo a gani ba Jamilu mutum ne mai son ya yi abu a bazata ya ce a faɗa muku kada ku je da tarkace ya tanadar mu da amarya komai hatta suturar ta ta bar su a gida ba za ku yarda da batunmu ba sai kun je gidan kun gani Ta kisa hajiya hasana suka fara fantama da ɗagawa haɗi da jiji da kai haka da aka zo da tsilla-tsillan motoci don ɗaukan amarya sai wanda Hajiya Hassana ke dasawa da shi ko yake da jini a jika zai je ta bangaren kawayen amarya ma haka kuma Hajiya Hassana ta iyakance su Hindu ce amara girjin biki kuma aminiyar amarya gidan Jamilu gida ne da ya amsa sunansa babu abin da babu a ciki sai dai babin kanta ganin wannan kasaitaccen gida ya sa Hajiya Hassana ta saki boyayyar ajiyar zuciya tare da raɗawa Maimuna magana a kunne kin gani ko Maimuna ai idan na yi mafarki abu to ko mu daɗe ko mu jima sai ya faru ki kwantar da hankalinki mu kwashi Na ji an ce iyayensa sun mutu sai danginsa su kuwa ba su a gabanmu ki yi kokarin ganin mun da abin da muka kashe a bikin nan don abin da muka tatsa a wurinsa sun kare wannan shine hudubar da Hajiya Hassana ta yi wa Maimuna kafin su shiga cikin gidan a gaskiya kowa a wurin ya shaidi maimuna ta auri mai mahaukacin kuɗi ta yi sallama da talauci bayan wani ɗan lokaci iyaye mata suka fara shirin tafiya ciki har da hajiya hasana maimuna ta rungume ta tana kuka haba hajiya tun yanzu hajiya hasana ta ɗaga kai cikin kuka maimuna ke faɗin to sai yaushe za zaki sake dawowa hajiya hasana ta yi murmushi menene haka maimuna sauran hajiyoyin suka sako baki lallai maimuna da alama gata ya yi miki yawa ai duk macen da ta mallaki miji irin haka mai tarin dukiya bai kamata ta rinka kula bacin gida ba haka hajiya hassana ta yi ta lallashinta da kwantar mata da hankali haɗi da tunatar da ita hanyoyi da za ta bi don sace zuciyar miji haka suka watse suka barta daga ita sai kawaye 'yan ganin kwakwaf da neman gindin zama sun ɗauki tsawon lokaci suna hira da da dararraku haɗe da yi wa amarya shegan tafka karfe goma sha sha biyu har karfe ɗaya da alamar ango jamilu mai ba alamar ango jamilu maimuna ta shiga matsananciyar tunanin inda angonta ya yi layar zana rabanta da ta saka shi a ido tunda suka dawo daga katsina ɗaurin aure ta tambayi kanta shin lafiya kuwa a haka bacci ya sace ta dama kawayenta tuni suka bingire al'amarin jamilu kuwa tunda suka dawo katsina ɗaurin aure agogonsa Amin tunda suka dawo daga ɗaurin aure, ogoginsa suka ritsa shi haɗi da kiran taron gaggawa suka danƙwafar da shi haɗi da an tayo masa bama-bamai amma na tambayoyi. A hankali yake bin su da kallo haɗi da tuno ta'asar da za su yi wa amaryarsa wanda yake ji a jikinsa ba zai taɓa zuba ido ya yarda har su cutar da ita ba. Kabiru da Basiru suka ɗungure shi haɗi da faɗin, kai magana mana, kada fa ka sake tunzura su. Jamilu ya ci gaba da yin shiru. Hakan ya ba leda wato shugaban rai banza damar cewa kafin in ce kuma yana da kyau mu sake gabatar da kawunanmu watakila wasunmu sun mance ayyukan da kungiya ta ɗauke su su yi ne shi yasa har aka samu shafaffu da mai suna gaban kansu ni shugaba Mr. Leon sai Mr. Snake mataimakina akwai Chief Babalola Chief Peter Dam dan mama Alhaji Teki alhaji na yaya sai kaninmu sai kakanninmu waɗanda suka raini kungiya suka karya dokar kungiya wato kabiru basiru haɗi da kakanni haɗi da kakanki mai laifi wanda ya tsokalo tuliyar dodo jamilu Mr. Leon ya ci gaba, kowa ya san dalilin taruwar ma'anan cikin tsakiyar dare, duk da yake kowa ya san ba wannan ne watan da muka saba yin taron mu ba. kowa ya san abin da Jamilu ya yi na cin amanar rai banza. Haba, ‘yan uwa, ta yaya muka yi sake har haka ta faru? Ok, wato ni da nake London kuke so in bar waɗansu ayyuka na mafi muhimmanci in zo in rinka tsawatar muku idan za ku kauce hanya. Duk suka yi shiru. Mr. Leon ya nuna Jamilu ya ce, Me yasa ka yi aure? Idan hutawa kake sanyi, ba ga mata nan baja-baja birjik ba? Ina jin ka manta dokar ƙungiyar nan. to bari in tuna maka kai da ƴan koranka duk wanda yake son bushasha a rai banza to babu shi babu aure babu shi babu sadaka ko ibada balle zakka idan ko sha'awa ta kama mutum to ya nemi matan titi ya biya kuɗi ya huce takaici dukkaninmu nan babu mai mata sai kai ne zaka saka kafa ka take doka har da yin aure da dukiyar rai banza ya juya gun su Kabiru ya ce kuna ina har kuka bari ya aure ta bai kawo ma rai banza ita ba to yanzu shawara ta rage ga mai shiga rijiya Jamilu dole ne ka zaɓi abu ɗaya cikin sharaɗan nan da zan zayyano Mr Snake ya ce bai kamata a ba Jamilu zaɓin horon da za a yi masa ba saboda ya riga ya san hukuncin wanda ya karya dokar rai banza kawai mu kau da shi daga doron kasa ta yanda hakan zai zama izina ga 'yan barandansa da masu shaukin bin tafarki irin nasa su ma suka birin dole ne a hukunta su saboda kin zuwa su fallasa mana mana manaƙisar da Jamilu ke yi wannan ya nuna bakinsu ɗaya Alhaji na yaya ya ce a ba Jamilu dama ya kare kansa idan ya kasa gaba ɗaya suka haɗa baki a'a a'a sam ba haka dokar kungiya ta ce ba doka ba ta ce idan mutum ya yi laifi a ba bashi damar kare kai ba cewa aka yi a hukunta mai laifi daidai laifinsa duk suka zuba ma Jamilu ido da alama hankalinsa shi hankalinsa shi bashi a tare da su don haka bai ma san wainar da ake toyawa ba Alhaji Tike da Peter suka haɗa baki horo mai tsanani ya kamata a yi masa kowa ya amince da wannan shawara ta horo mai tsanani shugaba ne ya ce bayan ya duba kundin dokokin ƙungiyar rai banza tunda ka riga ka auri yarinyar kuma kana ɗaya daga cikin yaran da muke tunkaho da su ka je ka ci gaba da zama da amarya amma babu batun biyan bukata idan kuma ya zama dole to dolen ne ka koma baya ko kuma ka je kasuwa Jamilu ya miƙe yana muzurai amma bai ce komai ba shi da ya so ne ya yi na kaza shi da ya so ne ya yi na kaza da ta baje haushinta a kan dami to sai aka gindaya masa sharaɗin da zai yi wuya ya tsallake kabiru ya janyo shi haɗi da zaunar da shi su kansu suna taya shi jimamin wannan horo da aka aza masa anya zai iya kuwa basiru ne ya ɗaga hannu aka ba shi dama ya miƙe yana faɗin a gaskiya wannan horon ya yi masa tsauri muna roƙon a yi masa sassauci duba da yadda ya bauta a wannan ƙungiya, kuma fa ne idanmu da bazarsa muke taka rawa har da juyi shi ke da basirar gano irin 'yan matan da rai banza ke so idan ba za a sauya ma Jamilu horo ba to a canza kundin tsarin rai banza duk suka yi shiru suna nazari hakika kowa ya san Jamilu ne jigon ci gaban wannan kungiya haka kuma ba zai yiwu a sauya kundin tsarin rai banza ba duba da ɗan karen wahalar da suka sha kafin ta kafu. dan a farkon kafa rai banza da ƙyar dodo ya yarda za su rinka kawo irin su maimuna a duk wata a duk wata shida wanda a da cewa ya yi duk wata yake son a kawo masa 'yan mata waɗanda ba su taɓa sanin maza ba a kan wata shida shida suka yi yarjejeniya kuma babu fashi balle canji to yanzu kuma a ce ga zance ga magana shugaba ya yi gyaran murya mun ji bukatar ku tabbas mun san Jamilu ne idanmu haka kuma shine mutum na biyu da ya karya dokar kungiya idan ba ku manta ba tarihi ya nuna mana haka ubansa ya yi. an ce kada ya yi aure ya kafe sai da yayi har aka kai jelin da ya haifi Jamilu a wancan lokacin duk wanda ya karya dokar kungiya to rai banza zai shanye jininsa ne haka kuma dukiyarsa za ta zama ta kungiya ce danginsa ba za su amfana da komai ba a dalilin haka kafin ya mutu ya danka wa kungiya ya danka wa ya danka wa kungiya Jamilu da nufin idan ya mutu Jamilu ya gaji komai to gashi kuwa ka gaji komai na mahaifinka kama daga dukiya har zuwa karya doka don haka ka bi a sannu don babu ruwanmu idan ka wuce iyaka ka je kawai ka yi yadda aka faɗa maka tun farko kuma kada ka manta akwai bikin da za a yi nan da sati biyu a Niko Noga Hotel don haka ka kasance a wurin bisa lokaci don aiwatar da aikinka. Jamilu ya dawo gida a lokacin karfe hudu na asbahi ne kai tsaye ya wuce makeken shashinsa ya fada ban ɗaki ya sakarwa kansa shawa daga nan ya ɗan kishin gide har zuwa karfe shida na safe bayan ya gama jin bbc sai ya isa ɓangaren irar gaban gado ya iski mai mana kamar za ta kwarma ihu jin zuciyar da take a kuntace saboda wani mummunar mafarki da ta yi da angon nata ta miƙe da sauri sakamakon ganin da ta yi masa bakatatan la yaushe ka dawo jamilu kafin ya bata amsa ta shiga fidda hawaye tana magana cikin shagwaba ina ka tafi ka banni baccin kawaye na suna nan da na mutu dan tsoro ya manne ta a jikinsa yana faɗin ya hakuri na san ban kyauta ba da na barki cikin damuwa da kadaici tun jiya na dawo har zan shigo sai na ji hayaniya shi yasa na koma dan bana son takura takura ki ta ƙara shagwabewa haba ai da ka shigo kawai duk fa kawaye ne ɗazun nan ma suka tafi gida ya shafa fuskarta. wallahi na zaci yan uwa da kawayen hajiya ce ina gudun kada in zo su ce na fiye ga jan hakuri yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa tun da muka dawo Katsina ɗaurin aure na ɗauki kafata Allah ya sani ni mutum ne mai kawaici da jin kunyar na gaba da ni kin yafe min Don Allah ki daina saurin kuka bana so saboda zuban hawayenki kamar zuban ruwan dalma ne a fatar jikina daɗi ya cika ta shi yasa ta ce dama in baka yi min laifin komai ba dama ni baka yi min laifin komai ba ya riko hannunta suka fara tattaki yana faɗin ki dubi gidan nan ki faɗa min abin da bai yi miki ba kafin ta yi magana wasu ayarin mutane suka zo suka zube a gabanta suna faɗin ina kwana hajiya dama kafin jamilu ya shigo sun da shi ya fara gabatar mata da su duk waɗannan masu yi miki hidima ne ya nuna mata ya ce sunan rakiya ita ce mai yi miki kitso idan kina da bukata idan kuma gyaran gashi kike so duk za ta yi miki akwai ɗaki guda wanda na maida miki da shi salon wannan ko sunanta Maryam ita ce za ta rinka yi miki goge-goge sai wannan kuma Baraka sunanta aikinta shine dafa abinci da ke kadai kawai zaki ci duk ranar da wata ta yi miki ba daidai ba ki faɗa min wannan kuma shine direban ki sunansa Mubarak tun inda zaki je shine mai kai ki ni kuwa Anas Just shine mai dafa min abinci Babawo shine mai gadin gidan nan ya nuna Babawo da hannu yace ka kula sosai don wallahi ko tsinke aka ɗauka sai ka biya ya juyo ɓangaren maimuna ya ce idan na sami lokaci zan yi miki bayanin aikin sauran suka watse suna kwasar godiya yayin da ya ci gaba da magana da maimuna ma'aikatan sun yi miki ko in sauya miki da wasu kafin ta bashi amsa ya ci gaba maganar sutura fa zo mu je ki gani ya ja ta wani ɗaki wanda bata san da shi ba ya buɗe mata yanda kuka san kasuwa haka ɗakin yake ɗakin yana manne da bayi ne idan mace ta fito wanka za ta iya shirya kanta a can akwatuna ne birjik banda katuwar ya ce ki shiga ki dubi duk abin da kike so babu a ciki babu babu ki shiga ki duba idan akwai abin da kike so babu a ciki sai mu je kasuwa in siyo miki dalilin rashin kawo su gidanku a lokacin biki shine gudun na ce ka can jama'a gaskiya ni mutum ne mara son surutu da hayaniya sannan kada ki manta bana son yawan tambayoyi tambaya ko kaka take bana maraba da ita don haka ki kiyaye kina ji ko ta amsa da ta amsa tana dariyar jin daɗin kayan da aka ce duk nata ne ya zan yi da waɗannan kayan Jamilu Ya yi dariya yana faɗin naki ne duka ki yadda kike so da su Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dagata sai mun haɗe da ku a gashi na gaba don jin ci gaban labarin